أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكاهل وإنك لعلى خلق عظيم بدائل الثلاثين الكاملتين على الكاهل المرء مع من أحبه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد assalamu alaikum yau talata sha bakwai ga watan shawwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyu ga watan agus watan takwas 2014 za mu yi karatu na goma a cikin hamziya akan yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kusan tun sha tara ga watan sha'aban da aka ba da hutu kamin azumi sai yau muka dawo bayan an yi sallah muna roƙon Allah subhanahu wataala abubuwan da aka yi Allah ka karba mana baki ɗaya sannan kira na a nan dukkan abubuwan da aka yi cikin azumi na ayyukan alkhairi da nisantar sabo daidai ne mu ci gaba da aikata wa'annan al'amurra Allah ka sa haka ne san mun aje baiti na ɗari da hamsin da biyu za mu tashi baiti na ɗari da hamsin da uku wanda kusan wancan karatu an yi magana ne ga mu'ujiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta cage masa kirji da kuma cage wata gare shi da kuma addu'ar da yayi lokacin da musiba ta samu mutanen garin Madina shagwari wasu ma malamai suka ce abin ya faru a makka kaga kowane dai ya taba faruwa kamar yadda dai bayani ya gabata wanda an kai tsawon sati guda ana zuba ruwa an mutane suka sake roƙo a jaya wa'annan ruwa ɗin bayan haka kuma an yi magana ga matsala ta ruwa ɗin yanzu za mu tashi shine bayani akan yana watar da a ce ya ga fuska ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana mai cewa ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقام مستفر يلتقي الكتيبة بزا من إذا أزحم الوجوه اللقاء جعلت مسجدا له الأرض فاستذ به للصلاة فيها هراء إلى shine ce da dai a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne da ya keɓance ni bi ru'yati wajihin da ganin wata irin huska mai daraja mai haske wadda ita huskan nan zala shaƙa'u rashin arziki ya jaye gaba ɗaya babu shi an kulle man ra'ahu ga dukkan wanda ya ga wannan huska ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan ɗayan biyu ko dai yana wacin ya ga annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko cikin kwana iyaka arziki ko kuma a'a ya ya goraci cewa da an yi shi zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin abokai ne domin duk wanda ya zo bayan su yana ƙasa gare su daga cikin abin da ka nuna haka ibnul mubaraki aka wa tambaya cewa da na bilazizi adili din nan mujaddidi na farko ga cikin banu umayya da shi da mu'awiyar na abin su fiya na wani daraja in mubaraki ce na rance da allah hakika kura hancin dokin mu'awiya a azata ga sikeli a aza umarun abdulazizi fiye da dubu bisa ga sikeli ya ce wallahi kura hancin dokin mu'awiya ta wuce umarun abdulazizi fiye da dubu ya ce domin annabi sallallahu sallama ya ce sami allahu liman hamidahu mu'awiya ya ce rabbana wa lakal hamdu ya ce ba wata ɗaukaka da ta wannan ga ma'aiki liman kai mamu to shine shi mai hamziya ke gurin. da ya kasance wannan matsayi bayan haka sai ci gaba da siffanta huskan ya ce ita huskan nan muskirun a nan ya samu tafirun amma muskirun taɗin nan a ce ga bugu don shi ɗaya ne ma ko ja wurin baitin nijiya ya nauyi haka yadda da nisaba da shi muskirun kuma haka ɗin shi ke dama muskirun ko muskirin duk akwai wannan inda an ce muskirun kenan khabarun ne li mubtada'in mahdufin ma'ana huwa shi huskan muskirun mai tsananin haske ne ko kuma musfirin muskirin sai ya zan na'ati ga huska din bi ru'yati wajhin to musfirin mai tsananin haske wanda shi huskan nan yaltaƙil katibata yana gamuwa da katafaren yaƙi babban yaƙi huskan nan za ta gamu da babban yaƙi ba saman alhali huskan yana mai yau murmushi iza lokacin da ashaman liƙa'u haɗuwa da maza da maza a wurin yaƙi ya canza alwujuha huskoki wurin yaƙi to lokacin da yaƙi ya yi ƙamari to ma'aiki sallar sallama to lokacin yake ba samun alhali yana mai yawan murmushi a wannan lokaci sallallahu alaihi wasallam saboda irin girma na zarumta ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin zarumta ta akwai rukana wanda annabi sallallahu ya kasuwa so da yawa wanda ba a taɓa kashe shi ba bayan haka kuma ju'ilat masjidan lahul ardu ju'ilat an sanya al'ardu ƙasa ta zan masjidan wurin sajada lahu ga wannan huska yana nuni ne ga hadisin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya ila Tiliyal ardu masjidan wa dahura an sanya min kasa gaba dai ta zan wurin sallah da kuma tsarki gaba dai duk inda kai yi sallah cikin duniya gaba dai wuri mai tsarki ne in ba wani matsala ta taho a wurin ba amma ko ina mai tsarki ne don haka kaga ina magana waɗanda ke sajada ga wata turda ta karbala da ake cewa sun ya aza goshi ne wai saboda turɗa najasa gare ta amma duk sauran jiki ne kuma ga shi ga ƙasa kaga yana cikin najasa nan ga a ta bayan haka kai duk da a wurin coci mutum ya yi sallah ta an ce kuri hat bi kanisati iyakarta anna a cikin bukhari sai a cikin Eh, muktasar na ibnu khalil to ta sallar ka tayi. bayan haka sai ci gaba da cewa hira uku hira fahatazza ya girgiza bihi da wannan lissalati saboda sallar da ma'aiki fiha gare ta a nan yana bayani nan dai akan mu'jiza ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ya kasance ya hau bisa ga dokin Uhudu. Sannan akwai mu'jiza wadda ya kasance ya hau bisa ga kogon eh, bisa ga dutsen Hira. to wannan ta farko lokacin da ya kasance ga dutsen uhudu dutsen uhudu ya girgiza mu ake cewa usbut uhud uhudu ka tabbata hakika ba wanda a bisa gare ka face annabi da siddiki da shahidai guda biyu abubakar umaru da usman allah ka yadda da su a wata riwaya an nuna dutsen hira ne ya hau ma'aikace uskun hira ya kai dutsen hira ka natsu fama alaika illa nabiyyun aw siddiqun aw shahid ba wanda addasa gare ka annabi ni kenan ko siddiqi abubakar ko shahidi shine umar da Usmanu da dalha da al Allah ka yadda da su baki hadisi na farko na bukhari na biyu na muslim bayan haka kaga wannan motsawa ta farko tabbatun dutsen uhudu ya motsa ne domin farin ciki shi ko hera ya motsa ne saboda jin kunya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar da malamai suka faɗa na sai ci gaba da magana har akan wannan huska ta Annabi sallallahu alaihi wasallama yace muzhirun ko muzhirin kamar da yadda ya gabata da Arabi gabata mushirun shi huskan mai bayyanannen shajjatar jabin rocin gushi ne alal burki tare da shi wannan roce ɗin ya warke nan yana nuni ne abinda ya faru ga anai Muhammad sallallahu a Uhudu a lokacin da aka yi masa roce aka kalle haurinsa na gaba sannan aka yi rauni ga lebun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ne ce, mai bayyanannen rojin shi ne tare da wurin ya warke amma kamar yadda albara'u farkon wata azhara yaka bayyanar da alhilala jinjirin wata abinda albara'u shine farkon dare na wata wa ala akhiri lailatin min an-nisfi al-awwal abinda aka ne farkon dare na wata kamar yanzu misali sha hudu ga wata to farkon dare bayan sha hudu wasu kuma sun ce a ƙarshen dare na wata gaba ɗai shi an manuwa nan domin alhilal farkon dare haka ɗin ta faru dai game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama har roce ne ya bayyana saboda hikima guda biyu domin masu gani da masu ruwaitowa su tuna wannan cewa abin nan ya faru na jarabawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma girman hankurin ma'aiki domin su yi koyi da shi na biyu kuma a sani rocin bata aibanta a Muhammad musallar sallama ba sai dai ta ƙara mai kyawu bisa ga kyawu ne domin ta zan kamar jinjirin wata a sama a nan yadda sama tana da kyau ga kuma wata ya ƙawata ta to haka ya kamanta jikin alai Muhammad sallallahu alaihi kamar shi as-sama din wannan roce da aka yi masa shi a kamar wata kaga kenan sama na da kyau amma wata ya ƙara mata mai kyau to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ko da rocen ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam da kyau sa sai rocen ya ƙara masa kyau to shi aka ma azharal hilal al bara'u yace sutural sutural husnu minhu bil husni an wani kyawo ma'ana an lulluɓa kyau minhu nashi bil husni tare da kyau, ma'ana an ba shi kyau bisa kyawu na daidai ana nuhin annabi yusuf alaihi salam yana da rabin kyau amma shi annabi sallallahu alaihi gaba ɗai yana da kyau gaba ɗai jauharin kyau fa jauharul husni fihi ghairu munqasimi gaba ɗai aka miƙa mai kyau gaba ɗai kenan kaga an ruhe kyau an ruha kyau bisa ga wani kyau ma'ana kyau ne kammalalle ne ko kuma abin da aka nuhi fassara ta biyu sutiral husnu sutiral husnu an lulluɓa kyau minhu gare shi bil husni da kyau na kwarjini domin annabi yusuf alaihi salam an fitinu da shi amma annabi sallallahu alaihi irin babban kwarjininsa duk wanda ya gane shi zai so shi sannan kuma ya ji tsoron shi saboda kwarjinin da Allah ya zuba gare shi don haka ba a yi mai yadda aka wa annabi Yusuf alaihi salamu ba to shi asutura sutural husnu an lulluɓa kyau na asali bil husni da kyawowan gana rocen da aka yi masa a Uhudu mai hamziya yanzu horocen na yaka ta yabo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ka yi mamaki li jamalin ga wannan kyawo mana wannan nashi na na asali li jamalin wanda wuqa'u akwai kuma kariya li jamalin ga kyawo wanga wanda ya zo da baya ma'ana kamin wanga kyau ya taho to dama akwai wancan kyau ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai na ta tarewa ne domin kan wani ya ce ai ya yabi rocen nan don haka rocen nan na ya samu aiki kyau to ka tabbatar da dai dama akwai kyau ga adai Muhammad sallallahu alaihi kamin rocen ya taho ya kara masa kyau sallallahu alaihi wasallam bayan haka sai ci gaba da cewa fa huwa shi wannan roce na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi masa ga goshi ne misali ne ka zahari kamar fulawa ne laha wanda ya bayyana min sajafil akamami daga cikin ruhi na kwasfa an san fulawa idan ta bayyana a cikin ruhi na kwasfuna an san kwasfuna kamar yadda goro haka shi kena da kwasfa to in fulawa ta bude cikin gidan nan nata za ka ga ta yi kyau ga ta kala-kala to roɗin nan aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kyau ga goshinsa sannan ce wal'audi audi ka ce a dai Muhammad sallallahu alaihi wannan roce da aka yi masa ka ce icce ne shukka an hulle ha'u wanda an ka twale bawon wannan icce din ya kaka ganin icce yana da gurzu gurzu haka ga jikinsa kamar wasu ƙuraje ƙuraje haka to za ka ga idan aka twale bawansa ya ƙara ne ya yi kyau to haka wannan rojan ya ƙara ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kyawu sallallahu ta'ala alaihi wasallam to shine ci gaba da yabon kyawun annabi sallallahu alaihi ce yace kada kiri kaɗan sanan minhu an gane sanan minhu kiri kaɗan hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi gushiyal auyuna ya da idanu gaba ɗai sanan minhu ƙirka ɗan haskensa an yi gushe da ayuna ya ruhi idanu gaba ɗai sai zan gaba ɗai ba kuma gani ne shi annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam lissirrin domin wani sirri da Allah ya aza a wata nusfa bi sirrin, maimakon li sirrin, sabacin sirrin da Allah ya sanya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda zuka'u hasken rana hakatu ta yi kwaikwayon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fihi ga wannan hasken na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha wa ardaha tana cewa wa ajmalu min kalam taraka ta'ainu وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء tace wanda ya hika kyau da ɗai ijiya ba ta gan ba wanda ya hika kammala mata ba su haihi irinsa ba kuma za su haihi irinsa ba an talice ka an kubutashe ka ga kowane irin aibi kamar dai an calice ka ne yadda kake so sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ne ci gaba da cewa sana hulhusnu alhusnu kyawu sakinatu da kuma cikakken natsuwa sanahu ya tsare shi to sai a lura nan sanahu alhusnu kyawu ya tsare shi an tuzhira alba'asa'u daga a ce tsanance-tsanance su bayyanar da ha alamomin su fihi ga annai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ma'ana kyawun da an gare shi da shi ɗai ne ma kyawun da ya isa idan tsanani ya tuma alaihi sallallahu sallama to kyawun da aga alaihi sallallahu sallama ya isa ya tsare wannan tsananin ma'ana tsananin ba zai bayyana ga fuska anai Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to shine yace wasakinatu da ma natsuwa to kyawun kawai ya isa ma'ana ya tsare shi daga tsanani ya bayyana gare shi sai ce sakinatu kuma an ƙara da natsuwa ma shine natsuwa ta zuciya kenan anan ka wasu su ce wancan roƙin su yi wata suka kuma sai ce to ka sani kyawun annabi sallallahu alaihi sallama kuma zai taho ya ya yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi akan hakurin da yakan roƙin da aka yi masa shi ne ce alhusnu kyawu na annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama sana hushi ya tsare shi an daga cewa alba'asa wannan tsananin da ya shiga a yakin uhudu tufhira ita tsananin ta bayyanar da asaraha alamominta na damuwa fihi ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Bayan haka sai ce kuma wasaki na natsuwa ma kuma ita kanta ta tsare shi, ko kyawun da ya tsare shi to haka natsuwa ta zuciya ta tsare annabi Muhammad sallallahu sallama daga wancan rocin da aka yi masa ya bayyanar da tsananinsa kai ba abin da ya ƙara mai face matuƙan natsuwa a ɓangaren hankuri ne da kuma matuƙar kyau a ɓangaren idan ka dibi gushin da aka waruci sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka wannan ya tattare ne yana yabon rocin da aka wa'adar sallar sallama a kan kyawun da rocin ya yi masa sannan yana yabon anai sallallahu sallar sallama akan hankulin da ya yi na roƙen da aka yi masa domin ya tattare dai don da zaran kai wata magana ga alaihi sallallahu sallama ko da gwargwadon girman aka yi ne to ka tabbatar da in kai wata suka to ka tabbatar da kahirci ne kuma ba za a karbi tafan ba idan ka taba Allah subhanahu wata'ala Allah cikin rahamarsa zai maka rangwame idan ka tuba amma wallahi da an taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko da girman akaiwa ne Allah ba zai karbi ka ba don shi ɗaya ne da yake ta tattarewa kamar yadda dai alƙali iyal yake yi da sauran masoyan annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayan haka sai ya ci gaba da yabon wannan huska har yau cikin huskan na shi kenan yabon ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa taqalul wujuha kana zaton huskoka na mutane huska huska ta mutane in qabalatu idan sun ka dibi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka zaci su huskokan da suka dibe shi wagga huska ta dibe shi wannan ta dibe shi wannan ta dibe shi to ka zaka zaci alhirba hanwawa albasatha kamar dai ta tuhatar da huskokin mutane alwana ha kalolin ta launin ta ita hanwawa ne an san hanwawa ko abin da suka nihi idan kuka dibi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kowa da abin da zai debo wani zaka ga huska ta tayi jajajaja wani doro doro wani algashi algashi saboda yanayin jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar dai yadda ka san hanwawa take tana canza tana canzawa ga wani bayani akan ita hanwawa ne wata ita hanwawa wata abu ce wacce ta yi kama da ƙaramin kihi wanga dai kihi tana da ƙafa guda hudu kuma kanta ka ce kan na gini sannan tana da tozo kamar tozon raƙumi tana launi kwari ɗanyen haƙi ja ɗoruwa kai duk launin da ta ga dama tana yi sannan kuma daga cikin abubuwan hanwawa din nan ta kasance ana yawan samunta a gari na siriya a sham tana da yawa a can kaga hannan nigeria muna da ita. Ita hanwawa daga cikin hikimominta za ka ga tana tafiya cikin naki haka tana da jinkirin zabura to da tana jinkirin zabura kuma abu ne tana da bukatar abinci sai Allah ya talice ta zo ta irin sura mai ban mamaki da daidai ya talittan mata idanu guda biyu duk inda ta so tana kewayatar da idanun domin ta ga abin da za ta ci ba tare da ta motsa jikinta ba. sannan bayan haka za ka ga abu ce sandararra haka kamar dai ba ta wani dogon motsi amma cikin ikon Allah duk sifar da ta so za ta shi shigen wannan sifari yanzu misali idan kuje ya tafi mata ko wani abu idan tana bisa iske ɗanyen haki sai ta siffa ta ɗanyen haki kaga kujen ba zai ganta ba ko wannan abu idan tana bisa ga iske ɗorowa sai sai siffa ta ɗorowa yadda iccen yadda wancan abin ba zai ganta ba idan tana bisa icce ja to sai ta siffa ta iccen ja yadda abin warauta ba zai ganta ba sai ta hidda halshenta kuma halshenta dogo ne kwarai bayan haka idan ta farauta abin sai ta koma ta lahe cikin icce kamar dai jikinta ya koma kamar jikin ice ne kuma ta dogo ne kwarai wanda da zaran ta ga abu tana bisa ga ice tana iya kawo harshenta kasa ta ɗauki wannan abin ba tare da ta sauko ba sannan da zaran ta ga abin da zai bata tsoro tun da abinci da ba ta iya zabura kwarai to sai ta yi sifa irin siffar iccen kaga sai ta sade da ice kenan sannan za ka ga duk wani abu mai gabai ikon Allah idan ya nuho ta za ka ji ya tsoronta wannan da wani ikon Allah ne Allah ya bai ta ba ne to shi ne ce baiti na ƙarshe da za mu aje fa'iza shimta idan kaccin kayi bishirahu sakin wuska ta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa kuma idan ka yi kyauta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi to al'anwaru duk wasu haskai-kai gaba ɗai hasken hitillo ne hasken wata ne hasken rana ne duk wasu haskai-kai na duniya wal da duk wasu taurari da ke ruwa to gaba ɗai in ka ga huska annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwagga da ni ka yabo kuma in ka ga kyauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwagga da ni ka yabo to gaba ɗai da haskai kancan da taurarin nan ka za su mantu gare ka ana gaba ɗaya za ka mance su a nan huska tai. ita ya kamanta da haskai haske-kai, sannan kyauta ta ya kamanta ta da taurari wannan kuma ya laffun wa nashrun murattab wannan a takaice dai a nan za mu tsaya kusan idan Allah kai mu za mu tashi baiti na ɗari da sittin da uku kusan mun yi magana a kan wani sashe na huska ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kusan mun kai baiti wurin goma zuwa sha ɗai yanzu kuma baiti na gaba ne au bi ƙabilin rahatin kana lillah iwa billahi akhdhuha wal ada'u yanzu kuma zai ɗauko tahi na annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama yabi hannun na annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yayyabi fuska ta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da fatan Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka dukkanin abubuwan da muka yi Allah ka sa domin neman yadda ne Allah shi ƙara taimakon addini da masu taimakon addini sallu ala nabi karim اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك قد دعوناك كما أمرتنا فأزمنا كما وعدتنا فأزمنا كما وعدتنا فأزمنا كما وعدتنا يا ذا الجلال الإكرام بسر الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين